ita ce shaidanin can abdul jabbar ya ce an wafe an wa an wa kwartanci go ah, to ai ba ma shi addaban mamaki ba waɗanda ka cewa bai zagi manzo Allah ba masu kariya ta su addaban takaici sun ma hishi ban takaici ai su ice ɗaya kamata a sa abubbuge su su bai ko kamata a kai su koto ba don su ya yi yawa ya fi nashi yawa don ni ban san wanda aka ce makwarto kuma a ce ba a zage shi ba eh fi lillahi akwai mutum duk mutumin da aka ce makayi kwartanci an zage shi ko ba a zage ko an yabe shi eh? balle a ce ma ɗan lewaɗi kuma a ce ba a zage ka ba nan ba zagi ba ne? a ce kawa mace fyaɗe. kuma bisa titi kuma wani ya zo yana kariya ce wannan ba zagi ba ne ai ba yi zagi ba ai kariya ce ake yi shi yasa ce muku duk wanda kun ka kun yana cewa kariya Audu Jambiri ke yi to ku ce uba ne dan lewadi ne ku gani in ya don me zaka ce a kariyan babanka ce muke yi babanka dan lewadi ne a'a kariya ce muke yi sai ce haka a kariya ce to ai abinda Jambiri ya ce ma annabi kenan kace kare annabi ce yake yi eh don haka babu imani jama'a saboda tare ko kila yana dan uwanka ko wata tare dai can dariƙa ko guda ko dai wata shigantaka dai ko kudin da ran farisa ran iran ke aiko mai yana yamma don haka dole ka bashi kariya ba ha ganin girman wanda an ka taba abin da ya kamata kai la'akari da shi kenan yan don Allah ko Bello ya bi da ba kowa ba wani ya ce maɗalle waɗi ya ci zarafi na ko ya kyauta min to balle ku diba a shafa mai shafa ya ce maɓalli wanga maɓalli na taguwar manzon Allah kacce ya yi datti da nufin aibata manzon Allah na kasa manzon Allah ya ce ka kafirta hukuncin ka kisa maɓalli wanga na taguwa maɓalli ga yanan ka ce ya maɓallin manzon Allah ya riga manzon Allah ya yi datti ka faɗi wannan ne ba da nuhin nasiha a gyara dattin ba ka faɗi da nuhin nakasa manzo Allah kai kana nuhin nakasa an ka ce karin da ka kafirta kuma hukuncin ka kisa ina ga wanda ya ce kwarto ko ya ce mai fyaɗe ko ya ce ɗan liwaɗi ko ya ce arne ko ya ce ba maguje Mallam babu imani cikin zukatan wasu mutane eh cikin ma mutane sun yi sanya tun da wanga tuntun tun ya kamata a ce an kashe shi ton ton ba ko sai gwamnati ta shigo ba wanga ba sai an jawo gwamnati in bincin da mutane sun lalace har sai kun tsaya ga yata gwamnati wai gwamnati ta zo ta yi muku hukunci gare shi mutum ya faɗa manzo Allah waɗanga kalmomi kuma a ce a jawo gwamnatin wa illa a kashe shi kawai hmm? yana nan cikin muktasar cewa ko da gwargwadon kan aka yi fakan nakasa manzon Allah ka da gwargwadon kan aka yafa kenan duk yadda nakasawa take karama inda ka jingina wani abu na nakasawa komi zaman sa karami ga janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ridda ce kuma bai da hukunci illa kisa alƙali iya cikin ashafa yace eh, eh, eh, nakasa manzon Allah duk yadda take to kafircin ne yafi girma bisa ga kafiri bi asalatul kufuri kafiri kafircin yahudu da nasara ba su ne bi asalatul kufri ko faru bi asalatul kufri to kafircin nakasa manzon Allah duk yadda nakasa wannan take karama girman wannan kafirci yafi girma bisa kafircin yahudu da nasara shi yasa an ce a kashe shi kawai la tuqbalu tawbatu ba a karba sa duk wanda ya nakasa manzon Allah duk yadda nakasa take ba a karba sa ya tuba tsakani ne da Allah can lahira ta mai amfani Allah ya karbi to amma mu dai nan duniya sai mun kashe shi don bai da wani amfani saboda mai alkali iya lece domin na nakasa manzon Allah duk yadda take ruguza addini ne wazo da addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama sai ya ce addinin musulunci ya kunshi abu biyu na farko hukunci-hukunci na biyu labarin ruka hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza wazo da hukunci-hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallama to me ake nema ga hukunci-hukunci adalci don haka da ka jingina wani abin nan na kasa ga manzo Allah to kenan hukunci hukuncin ka nuna manzo Allah ba adali bane ashe hukunci hukuncin da duk yazo da sun roshe su ko labaruruka me ake nema gare su gaskiya da ka jingina wani abin na kasa ga manzo Allah ka nuna manzo Allah kenan ba mai gaskiya bane duk labarurrukan da ya ba su sun roshe don haka kenan nakasa manzon Allah duk yadda take ruguza addini ne wanda ya ruguza mana addini baya da hukunci illa mu ruguza shi a kashe shi kawai don haka audu jambiri bai da hukunci duniya da lahira illa kisa Allah ka ba alƙali dama ya kashe shi ko ma can 'yan gidan yari hursunonin na Allah ka ba su dama su kashe shi amin duk hanyar da za a kashe shi Allah ka ba da Allah ka sahalin hanyar da an kashe shi da shi da duk wani mai ra'ayi irin nashi ku diba shaidanci irin na zaki. kun dai san babu ranar zaki ko kun ban so nai tsakaninku da Allah zaka zaki ya taba taba annabi ai duk shaidanci ne ya ce ga sahabbai to shi wannan da yake tattacin dan iska ne har annabin kuma a samu wanda ya bi zama dan iska yazo yana kariya tai don wanda ke kariya audu jambiri fi audu jambiri zama dan iska duk mai kariya audu jambiri da magana da aiki Allah ka tsine musu albarka wa audu jambiri ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka masu bashi kariya Allah ka taddan musu da nasu bala'o'i waɗanda za su shagaltar da shi daga shagaltar da su daga kariyarsa Allah sauki ko na kan akai fa kakkawa audu jambiri to mu tafi to ina yake sai hadisi eh, eh, ina yake ina mun ka ajiye lokaci na tafiya mun ƙara hadisin ummu anas shi ake cike ina mun ka ajiye to bari mu wa an ummi anas radiyallahu anhu ma annaha qalat um uwar anas dan malik in an ka yi magana ya ce baya zagi ba ku ji cikin abin da an ka sa nan wurin muƙabalar ba yana magana wa ya koya ma anas waɗannan rayin eh, eh, mugira ɗan shi'u ba ku ji ya ce haka nan ba kenan anas mai matsayinsa gare shi makareci mugira ɗan ba da ya koya ma anas mai matsayinsa makareci bayan ga ma'awiya can ya shelanta ma duniya da za a bayyana halayen ma'awiya cikin mutane kare cikin bola ya fi ma'awiya kima kuma duk wannan ba zagi ba ne duk bai ci mutuncin sahabai duk kare su ne yake yi ka amma dai akwai gudu duniya eh tsakaninku da Allah masu masu waɗannan maganganu cewa cewa Abdu Jambiri kariya yake ba su ma Abdu Jambiri lalacewa ba a sun yi shi rashin rashin imanin su ya mafi nashi Allah ya tsine musu albarka tare da shi kaji shi yasa munafikin can har abada ban barin ya mai baka addu'a munafiki zindiki fuad umar mai kibla fm munafikin Allah Allah ya kunyata shi wane ne ke ba Audu Jambiri kariya yana zuzu Sheikh Dr. Abdul Jabbar Sheikh Dr. munafikin Allah fuad umar munafiki Allah ya tsine ma fuad umar albarka a zo a ci mutuncin manzon Allah mai cin mutuncin manzon Allah kake wa kirari don kana munafikin Allah baka san Allah ba Yahudawa sun ka ɗauko shi bai nuna fuskarsa hayyo ya nuna fuskarsa na kalubalanta duk da kin baya ko ce ya nuna fuskarsa ba a gani nai don mi saboda aikin da yake ya sani ba aikin kwarai ba ne Yahudawa sun ka ɗauke shi ya zo ya tarwatsa musulunci wanda yake baya iyawa baya iyawa munafiki ne na kwarai zindiki to fu'ad ka gani doktan ka ya kunyata dama doktan doktan bugi ne doktan bugi ya hadu da doktan sunna doktan sunna ya yi biji-biji da doktan bugi doktan rabi rijiyar lemu shi ne doktan sunna audu jambiri doktan bugi ta gani inda da ya zo sheik dokta abdul jabbar sheik doktan mutum na cin mutuncin manzon da Allah ya aiko maka ne bai kirari don kada ɗan iska fuad umar munafiki zindiki akai yan kuɗin da yahudi ke baka kuɗi Allah muna roƙonka don sunayenka kyawawa Allah don siffofinka maɗaukaka Allah don soyayyar da ke tsakaninka da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Allah ka sani Abdu Jambiri ya ci mutuncin manzon Allah Fu'ad Umar na, mai kirari Allah yadda ka kunyata Audu Jambiri Allah ka kunyata fu'adu Umar Allah yadda ka kunyata Audu Jambiri Allah ka kunyata fu'adu Umar haka nan Allah yadda ka kaskanta Audu Jambiri Allah ka kaskanta fu'adu Umar ya Allah ƙibla FM din nan da yake amfani da ita yana cin mutuncin sunna da ahli sunna Allah ka taro tsaye ƙibla FM Allah ka tarotsa kibla FM ya Allah da ka tarotsa jirgin ruwa na Titanic Allah ka tarotsa kibla FM ya Allah ka sani Fu'adu Umar Yahudawa yake wa aiki Allah ka haɗa shi haɗa da Yahudawa nan da yake wa aiki kuɗin nan da yake karɓa gare su don ya tarotsa musulunci ya lalata addini Allah ka sa kuɗin nan zama mishi bala'i Allah ka haɗa shi da Yahudawa nan su kore shi daga aikin da sun kasa shi su kai shi gidan yari sannan in ya fito Allah ka haɗa shi da wani dan bindiga daɗi Amerika ya halbe shi ya yi mutuwa ƙasƙanci. Allah ka Fu'a Fu'adu Umar Allah ka tambaɗa al'amari nai ka wulakanta shi Munafukin Allah to shi da ya ce wa an ummi anas radiyallahu anha an karɓi wannan hadisin daga uwar anas kowa ya yi yari qibla ibn ta yahudu ce shi fuad umar ɗan shi'a ne yahudawa na turo shi na faɗa muku amerika yake zaune ko asalinsa ɗan gane ne amma amerika yake zaune na ce ya faɗa ma masu saurare na aiki meke amerika ya kasa faɗi to ya bayyana fuskar sa a ganai ya kasa bayyana mugun mutum ne munafuki ne Allah ya tsine mai albarka Allah ya zagaye shi da bala'o'i ka hana ma fu'ad Umar ci gaba ka hana mai ganin alkhairi Allah ka tambada al'amarinsa bai da aiki illa suka sunna sunna yake kiya da ita ban san tsugunni ne me yake yawa sunna ba kibla fm din mi tambada banza to Allah ya shirye da mu kaga sun sai da addini su akan yan kudi last minute la yaguni min ju'in ya sai da addinin sa ko da yake dama dan shiya ba addini gare shi ba to Allah ya shirye da mu an karɓi wannan hadisin daga uwar Anas yadda Allah tabbata gare su qalat ta ce wace ce uwar Anas rumai sa'u wadda ake wa alkunya da umu mace mai imani mai basira mai gudun duniya Uba anas malik ba anas ibn malik ake kiransa ba ne mijin un musulman. lokacin da Allah ya aiko annabi shi kan bai imani ba kuma bai da sana'a illa sayar da giya to da an ka hana sayar da giya ya ce to shi kan madina ba ta zonuwa gare sai ya gudu ya bar garin bai iya zama inda ba a shan giya sai ya gudu ƙarshe dai sai Allah ya yanke aure tsakanin musulma da kafira da ta ƙari idda sai ga abu ɗalha al'ansari ya aiko neman ta aure lokacin shi ma abu ɗalha al'ansari bai musulunta ba sai ta ce to abu ɗalha kuma kun san mashahurin mai kuɗi ne yana cikin masu kuɗin madina go? don madina ba wanda ya gonakin da binonsa kuma ita ababbar dukiyar mutanen madina gonakin da dabino to duk madina abu dalal ansari ya fi kowa gonakin da biyu eh sai gashi ya aiko neman ummu sulaimin da aure inda matan yanzu ne dada kenan guda ta tashi gote ya aiko bi data aure eh sai ta ce a gaya ma abu abu dalha ba so ne abba ta yi ba amma addininsu daban-daban ita musulma ce shi ko bai musulunta ba babu aure tsakaninsu abu dala ya ce innin musulunta zaki aure ta ce sosai kuwa sai ya zo inda manzon Allah ya karbi kalmar shahada to don ta nuna ba dukiya ba don dukiya za ta aure ne ba sai ta ce farin cikin ka musulunta na sanya kalmar sha musuluncin nan naka zan sadaki na komi ma bani so naka an ka faɗa ma manzo Allah ce ke yadda ta ce ta yadda don haka musuluncin Abu Dalha al-Ansari shine sadaki ummu Sulaimin wuce sadaki sai da kuɗi to mi bambanci ne da sadakin da annabi ya biya safiya an kamu safiya wurin yakin haibara yanzu ta zan yanga sai annabi ya ce zan iyan taki yancin ki ya zan sadakin ki an zalunce ta ai an yi promoting ɗinta amma wancan audu jambiri don yana ɗan iska zai ce ya fyaɗe ne manzo Allah ya mata Allah ya tsine mishi albarka to mu tafi annaha qalat ita uwar Anas ummu Sulaimin mace mai imani mai basira ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah ausi ni mini wasiya ta nemi annabi ya mata wasiya eh qala sai annabi ya ce mata uhjiril ma'asi ki kaurace masabon